tsohon fitaccen dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ba zai samu tafiya da sauran abokan wasan kungiyar shi ba a karawar da za su yi da 'yan kungiyar Liverpool. Shi dai Gareth Bale ya ji rauni a kunkurin shi wanda shi zai yi sanadiyar da ba zai bi abokan kungiyar shi ba ta Real Madrid zuwa Liverpool a gasar wasan League na UEFA ba. Shi dai Bale ya samu jimuwar ne a tsokar saman kafar shi ta dama a lokacin da yake wani wasan ƙasa da ƙasa a satin da ya wuce. a baya dai ya kalli wasan na 'yan kungiyar tashi ta real madrid inda ta ci biyar su kuma 'yan wasan levanti suka tashi da babu a ranar asabar lokacin yana kan benci kamin kungiyar zakarin kasashen turai ta bayyana da dacewar gwagwarmayar tashi a ranar litinin yanzu dai a hukumance an fitar da shi bayan gazawa da ya yi na tsayayyin mutane ashirin na tawagar don zuwa filin wasa na anfield